masu sauraro assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin namu na wannan makon zai leka birnin rabat na kasar morocco ne birnin da a yanzu haka ke karɓar bakoncin gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta nahiyar afirka karo na goma sha biyu daukacin kasashen nahiyar afirka ne dai ke fafatawa a gasar wadda ita ce gasar wasanni mafi girman daraja a nahiyar ana dai fafatawa ne a dukkanin nau'ukan wasannin guje-guje da tsalle-tsalle baya ga wasannin ninkaya da kuma damben zamani wato boxing da kuma sauran wasannin gargajiya da wasu kasashen afirka suka yi fice kuma tuni kasashen nahiyar irin su masar da afirka ta kudu da morocco da nigeria suka soma samun lambobin zinari a wasanni daban-daban to domin jin koya girman gasar yake abokin aiki na abubakar isa dan dago ya zanta da ismail abba tangalash dan jarida kuma mai sharhi kan al'amuran wasanni a kanan nigeria. wannan ita ce gasa lamba ɗaya a nahiyar afirka ba tun da kaga ta hada dukkanin wasanni da ake buga a wasanni daban-daban da ake yi to kaga wannan ta zama ita ce wasa kamar dai olympics da ake na duniya da wannan olympics na nahiyar afirka ne kamar da ake eh, wato national sport festival a nigeria kowace jiha tana da tawaganta na 'yan wasa to haka wannan wasa yake ga kasashen nahiyar afirka to tun da mun ji yadda girman gasar yake a afirka bari mu yi nutso don jin halin da ake ciki yanzu haka a gasar kuma har ila yau ga dai ismail abba tangalashi to idan ka duba yadda ake ciki za ga cewa kasashen afirka ta kudu da kasar masar duk sun mamaye gasan da ake kawo yanzu tunda sun fi kowa musamman kasar masar sun fi kowa yawan lambobin yabo misali lamban zinare azurfa da tagula kasashen mu na yammacin afirka musamman najeriya da irin su niger da sauransu har yanzu suna nan suna ta rarrafe duba da cewa dai yanzu kawo yanzu najeriya tana da lambobin zinare kwaya biyu kacal wanda kuma a baya za ga idan aka fara wannan gasa za ga najeriya ta kan yi yunkuri wurin samun eh, wato eh, lambobin yabo amma idan ka duba eh, ɗazu-ɗazu 'yan wasan najeriya guda biyar da suka sami damar buga kara wasan kwata final kenan na damban damban boxing to dama najeriya ta fi samun lambobin yabo akan damban boxing din da kuma wato guje-guje da ake a cikin fili na ga tunda duk yanzu za a fara su watakila lokaci yayi da waɗannan kasashe namu na yammacin afirka za su yi yunkuri domin ganin sun sami wani abu a wannan gasa da ake yi karo na goma sha biyu a birnin rabat din to me hasashen ku kenan game da gasar to a sashe dai idan ka duba za ga cewa a shekarun baya ko najeriya ta lashe ko afirka ta kudu ko kuma kasar masar yanzu din kaga kasar masar ce ke kan gaba sai kasar afirka ta kudun idan an fara guje-guje na fili na san abubuwa za su zo sauya duba da cewa kasar masar da afirka ta kudu duk su suka kwashe lambobin zinare da azurfa ta gula a wato eh, kurma kenan eh, abin da ake kira da sumin kenan to ina ga idan kaya eh, idan aka zo karshen gasar dai ah, bana tunanin najeriya a bana za ta ta iya kasancewa da ɗaya na amma dai abin zai kasance watakila najeriya kasar masar na ɗaya afirka ta kudu watakila sai najeriya a mataki na uku duk da cewa najeriya har yanzu tana ƙasa. a baya kasar morocco da ke karban bakuncin gasar ta jima ba ta taka rawa saboda ficewarta daga kungiyar kasashen afirka amma kuma abin mamaki shine yadda daga komawarta 'yan wasanta ke haskawa a wasanni daban-daban We're gonna give the world pie. galibin wasu wasannin da yi ana amfani da su ne a matsayin wasannin share fagen shiga babbar gasar olympics ta duniya najeriya da yi ta rasa damar ta ta zuwa gasar a hannun masar a wasan kwallon tebur bangaren mata da maza a wasan karshe kuma da hakan masar ta zamo kasa ta farko a duniya da ta soma samun tikitin shiga gasar ta olympics ta shekarar 2020 da za a yi a kasar japan idan allah ya kai mu bari kuma mu yi fashin bakin nau'ukan wasannin da ake fafatawa a gasar zade mu sake komawa ga bakon namu ismail abba tangalish to kaga wasannin da sun fara daga kwallon kafa ana yin kwallon kafa bangaren maza da mata ana yin wasan tsere irin na gudu mita 100 mita 200 mita 300 mita 400 da sauransu dai sannan kuma ana yin tseren eh, wato gudun ya da kanin wani wanda ake cewa marathon kenan ana yin irin wasan nan pole vault wanda ake jifa da sanda da dai sauransu dai wasa ne wanda ya kunshi komai da komai da ka sani ana yi a gasar olympics sannan wani lokaci ana shigo da wasannin gargajiya wanda kasan da take karban nauyi tafi kwarewa a kai kaga lokaci lokacin da muka yi a shekara ta 2003 koja kenan lokacin da aka yi karo na takwas kenan a birnin abuja kaga ai najeriya ta shigo da wasanni irin su langa wanda kuma ya ba najeriya eh, medal da yawa wanda ya ba najeriya damar lashe wannan gasa to sai dai yayin da gasar ke gudana a bana a hannu guda kuma masu sharhi na ci gaba da nuna takaicinsu kan yadda galibin kasashen yammacin afirka ba su mai da hankali a irin wannan gasar mafi muhimmanci a nahiyar ba idan aka kalli yadda suka fi mayar da hankali a wasannin kwallon kafa zakar yusuf wani ɗan jarida ne kuma mai sharhi kan wasanni cikin hirarsu da abubakar isa ɗan dagu ya alakanta batun ga rashin mai da hankalin gwamnatocin kasashen afirka akwai dalilai da dama ɗaya daga cikin dalilan shine kusan gwamnatoci daban-daban na kasashen yammacin afirka kenan Ah, sun riga sun mai da hankali ne kawai akan harkar kwallon kafa ah, ɗaya daga cikin babban ko za san ma a cewa babban dalilin kenan ah, za ka ga idan aka yi kasafin kuɗi kusan cokan kaso casa'in ko kuma tamanin na kasafin gabaki ɗaya akan harkar kwallon kafa take tafiya saɓanin ada da aka tattaro harkar wasannin gabaki ɗaya kuma aka saka masu kuɗi ko wanne ɓangare ake kula da wannan sashe yadda ya kamata to amma misali zaka ga wasu kasashen a kamar na arewacin afirka mm. su suna mai da hankali me yasa ne idan ka kalli rayuwar da su suke yi kusan babu wani abin da aka bari a baya bayan ga kwallon kafa su wayan kasashe sun riga sun duba sun ga kamar yadda turai take na tabbatar da cewa matasa an dama da su a harkokin wasanni zaka ga gwamnatoci da dama a kasashen da aka ci gaba an baiwa wannan mahimmancin mahimmancin gaske saboda haka an san dubbunan matasa suna shiga cikin harkokin wasanni na wucin gadi duk irin wannan sun riga sun fahimci mahimmancin irin waɗannan abubuwa kuma gwamnati na kashe kuɗi akan wannan fanni shi yasa kike ganin a halin yanzu a afirka ta yamma har da najeriya kenan yanzu kusan mun riga mun koma baya idan ba harkar bal ake zance ba to kuma ba wani kula ta musamman amma misalin ka je ga afirka ta kudu hmm. banda harkar kwallon kafa akwai kwallon rugby wanda na da hmm. matukar har har kofin duniya ma sun hmm. sun dauka akwai cricket suna taka rawa sosai idan aka zo irin tsere na fanni daban-daban walau na mita 200 ko mita 400 da sauransu za a ga yanzu afirka ta kudu ta riga ta yi wa najeriya ah, zarra na ka zo wannan fannin to ce irin martaba sauran wasannin suke baiwa kasashen duniya sabanin kwallon kafar har wa yau dai zakari yusuf eto eh a duniya akwai mu ne da kai muka mai da waɗannan sauran wasannin muka mai da su koma baya amma idan aka koma harkar duniya ai ba za ka ce Usain Bolt wanda aka san shi ya ba kan kwallon bal aka san shi ba ka gani ba hmm. kwallon kafa akan kwallon kafa aka san shi ba irin su Roger Federer ba kwallon kwallon wasan kafa aka san su ba hmm. kan tennis aka san su ko a ko a nan a nan Najeriya ba irin su Aruna Kadri hmm. akan kwallon tennis na kan tebur tebur tennis kenan aka suka yi fice kuma nahiyar Afirka kama duniya baki daya aka san su saboda haka akwai wasanni da dama wanda idan aka fara lissafo mutanen da suka yi fice kusan kamar haka kwallon bal ɗin ci mm. ka gane to amma mu ne dai mu 'yan najeriya mu kanmu idan aka ce yau ana buga wasan table tennis a stadium mm. da wuya ka ga mutane kamar dubu mm. sun shiga don su je su kalli masu wasan amma da zaran yau an ce kano fila za ta yi wasa kaga za a cika stadium fiye da yadda ake zato to kaga ba ma gwamnatin bane ita kadai hatta masu kallon masu ma suna daga cikin wanda suka saka irin waɗannan wasanni ba su yi tasiri sosai a wannan bangare na afirka ba to a ranar 31 ga watan agusta za a kammala gasar ta guje-guje da tsalle-tsalle ta bana da aka yi wa lakabi da rabat 2019 masu saurare a nan shirin zai aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International. Musamman abokin aiki na Abubakar Isa dan da gode taimaka wajen hada wannan shiri. Ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.